Masu saurare Assalamu alaikum Abdulrahman Gamba Ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shirin na wannan makon zai yi nazari ne kan yadda za a tsabtace hukumomin kwallon kafa daga matsalar cin hanci da rashawa. Ganin yadda a kwanan nan irin wannan matsalar ta tilasta aka dakatar da shugaban hukumar kwallon kafa ta Afirka daga kujerarsa. kwamitin ɗa'ar ma'aikata na hukumar wasan ƙwallon ƙafa ta duniya wato fifa ya sanar da dakatar da shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta afirka ahmad ahmad kan zargin take dokokin aiki da hukumar fifa ta gindaya ciki har da rashawa da kuma amfani da mukaminsa ta hanyar da bata dace ba yanzu haka fifa ta haramta wa ahmad shiga harkokin ƙwallon ƙafa na cikin gida da waje har tsawon shekaru biyar yayin da kuma zai biya tarar kuɗi har sai fa dubu ɗari biyu a cewar alhaji sani ahmad toro tsohon babban sakataren hukumar ƙwallon ƙafa ta najeriya haka siyasar kwallon kafa take siyasar kwallo a duniya wato ita take kawo irin wa'annan abubuwa siyasa ce ba wani wai ka'ida ne ko kuma kare martaban ko darajar hukumar wasan kwallo ta duniya ba wato wannan abu ya fara tun lokacin da joseph blatter yake shugabanci wanda america ta ga ta nemi a ba da dama su karbi bakuncin world cup da wannan bai bayar ba nan ne suka yi ta masa kulli da eh, kulli ake faɗa suka kwakwalo wasu abubuwa da wanda ba daidai ba yadda suka gama nan ne ma ainihin tushen karya karfin hukumar wasan kwallon kafa ta duniya eh, bayan da zaka yi ka ce wai dan ƙasa yanzu kamar kasar najeriya ta zo tana neman bakuncin wasa da za a yi na duniya ka ce an zo wajen shugaban kasar najeriya ko an zo wajen hukumar wasanni na najeriya a zo a ce dan an zo bakin nan da suka zo an ɗauki alal misali an ɗauki abin da aka fi amfani da shi a nigeria a ɗauka hulan zanna bukar aka ba wa yannan mutanen nan da suka zo nan ma sai a ce cin hanci ne to ai ba yadda za a yi bako ya zo ka kyale shi wani abu ai gaskiyan batun da nake gaya maka cewa wannan babban abin da amerika ta jawo gwamnatin amerika ta jawo a kwallon kafa a duniya ita ta jawo yanzu duk rigingimu da ake ta yi duk za ka zo ka samu in baka tare da ni to za a binciken yadda ka karbi yadda ka shigo Najeriya yadda ka fita hotel ɗin da ka zauna da abubuwan da aka maka duk shine ake da menene in an akwai kuɗi a cikin duk abi a tabbatar cewa ya kasance wato ya an waye gari ya zama cin hanci kenan wanda wanda wannan ba karmin illa ne a kwallon kafa a duniya ba. wannan sanarwar na zuwa ne kwana guda bayan da kwamitin da'ar ya samu shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar haiti kuma tsohon mamba a kwamitin fifa yves jim bat da laifin yin amfani da mukaminsa ta hanyar da bata dace ba da kuma yunkurin yin lalata da mata 'yan wasa inda aka dakatar da shi daga shiga harkokin kwallon kafa tsawon rayuwarsa alhaji sani toro ya ce wannan mataki na fifa bai zo musu da mamaki ba kasancewar ta faro ne daga lokacin da babbar sakatariyar fifa ta zo najeriya da sunan gyara lamuran kwallon kafa a kasar eh, ahmed ahmed. ai tun ranar da mu irinmu muka ga ya amince a sakataren kwallon kafa ta duniya fatima ta dawo afirka wai ta zo ta gyara yadda za a tafiyar da kwallon kafa wanda ɗaya ta ina fa ba ta san maganin kwallon kafa ba ba ta zane ba gaba ɗaya rana tsaka babu abin da take kwa aka zo aka bata wannan abu tun da aka amince afirka ta amince ta yadda ta zo ta zauna a najeriya ta yi wata shida wai da ta yi gyara ai shi ma ahmad ahmad ya san cewa ba zai je konan da nan ba ba za su bar shi zagayo na biyu ya zo ya kasance ya zama ya zama ya zama shugaban kwallon kafa ta Afirka ba saboda haka wani babban abin ne gare shi yanzu haka dai ahmad ahmad mai shekaru hamsin na da damar ɗaukaka ƙara kan hukuncin na fifa a kotun sauraron ƙararrakin wasanni nan da watanni biyu idan har ya ga hukuncin bai yi masa ba yanzu haka dai tambayar da ake yawan jujjuya ta a tsakanin masharhanta wasan kwallon kafa ita ce me yasa wai ake yawan samun zargin cin hanci ne a shugabancin kwallon kafa a duniya dr ahmad bala wanda aka fi sani da rosi ya ce matsalar kan taso ne daga batun neman karban bakoncin wasanni ta farko abin da yake yawan jawo cin hanci da rashawa da ka iya samu yanzu da a yi gasan cin kofin nahiyar afirka shi wanda yake shugaban cap da aka iya samu Najeriya suna so suna neman a basu hosting right wato su su karɓa bakuncin wasan. Kamaru suna so, Algeria suna so. A sanadiyan waɗannan abubuwan shi yake jawo wani ɗan tociya ne haka da maka toci ne haka wani da a cin baki ne a a wani da sunan kyauta ne to duk lokacin da ya zama to ina neman wani abu a wurinka in har na ɗauki wani abu na baka isa ne kyauta ka karɓa ya zama cin hanci. To shi saka zai matuƙar wahala ka raba su in ka duba ba a kan shi bane an samu a kan su sai Blata an samu a kan su Michel Platini shugaban FIFA ɗin da ya kansa Platini yayi shi ma Platini duka haka kuma duk yawancin su abin da yake jawo wannan abun wato akan hostel right ne da ga waɗannan suna so karɓa bakoncin wannan wasan waɗancan suna so su shiga sai siyasa ko manya-manyan ƙasashe ya shiga ciki wasu sai su jawo wani abu ko da sunan kyauta su ɗauko shi na kuɗi ko wani abu su baka ko ai wani alfarma sai kaga an ƙare a waɗanda za su zaɓi wanda za a ba su daman karɓan bakoncin sai kaga wanda ya cancanta a bashi sai ga ya zama a ƙarshe ba shi dai samu ba to kuma abin da yake daɗa tattauna irin wannan abun shine akwai wani hidiman ku da kuke yi na 'yan jarida investigative journalism akwai wanda ya taɓa yi a Ghana to yanzu ba a ɓangare na rayuwa ne ba ko har a ɓangaren wasanni akwai a ciki wani wanda zai kawo maka tukunci ko cin hancin ma in kai wasa yana cikin mutumin da yake binciken kwakwab ya gano akan irin wannan. cikin watan Afrilun bara tsohon jami'in hukumar CAF Mr. Fami ya aike wa FIFA wasikar da ke zargin Ahmad Ahmad da karkatar da wasu kudaden rashawa da kuma cin hanci da musgunawa jami'an hukumar musamman ma mata matakin da ya kai ga kame shi watanni biyu bayan zargin amma kuma aka sake shi kwana guda bayan kaman. Dr. Balarusi ya bada wannan shawara ga FIFA a matsayin mafita. Kaga kamar lokacin da aka samu na Sepp Blatter shine ya dade akan kujeran tayi yawa. wa'adi da ake bara na rike waɗannan mukaman a yi ƙoƙari a rage tsawwala su bayan an rage tsawwala su kuma idan an yi an ce akwai cap president na nahiyar afirka gaba ɗaya kwallon nahiyar afirka to a yi kokari a kirkiri waɗansu mukamai kamar guda hudu da za su lura da afirka ta tsakiya ta wani wuri su zama suna da fawon lura da waɗansu abubuwa sannan duk kusan abubuwan da za a dinga yin shi kar ya zamanto wasu ɗaiɗaikun mutane ne 'yan kaɗan suke da daman yin zaɓe a faɗaɗa zaɓen cin hanci zai ragu a cikinsa. To an sha dai tuhumar manyan jami'an kwallon kafa na kasashe kan irin wannan zargi. Pascal Patrick, tsohon dan wasan Najeriya wato Super Eagles, ya lura cewa kuɗin da ke cikin FIFA ne ke jan hankalin shugabanninta. Wuri ne wanda yake ba karamin kuɗi ba ne yake wurin. To in ya zama cewa irin wayannan kuɗi da yake wurin kuɗi ne wanda yake hannun jari yana tsakanin kuma da wanda yake suke da kamfanoni suna sa kuɗi a wurin kuma akwai kuɗi da kuma karan kanku kuke ma su fa tallafa mu ma ƙungiyoyi suke yi da ƙasashe ta wurin masu taimaka musu to kaga yawan kuɗin nan da yake nan wuri ne wanda yake idan ba fa kana da fa hankali mai kyau ba da natsuwa to dole a kama ka da irin wayannan laifuka ita cin hanci ai in ka lura ba maganan ƙwallon gafa ake ba maganan duniya ce gaba daya yanzu ka ce duniya da a ce babu cin hanci sai dai ko ka ce a waɗansu wurare ba a yi kamar a yadda ake yi a waɗansu wurare to ya zama cewa ba wai wurin kwallo ba ne gaba ɗaya duniya ake magana to kaga kullum amma menene kwallo ita wani guri ne wanda yake idanun duniya yawanci yana wurin sai kaga cewa yanzu a wurin kwallo wani maybe ya ɗauke dubu ɗaya amma sai kaga a wani wuri kuma wani ya ɗauki ma sama da miliyan amma ba za ka ga ana maganan wancan ba saboda mene yawanci mutane suna son kallon wasa to hankalinsu yana wurin da ake wannan abubuwa shi ma dai pascal patrick ya bai wa fifa wannan shawara bin gaskiya ya zama ko me ake yin sa dalla-dalla kuma aikin da aka baka kuɗi a ce za a yi sai a yi ta akan wancan wuraren ai akwai wayansu wanda yake in ka lura ana zargin yanzu kamar shi shugaban afirka da ake fifa suke zargin sa, hai suna zargin cewa akwai wayansu abubuwa ne da ya ɗauka ya yi ba kuma bai kamata a ce ya yi wancan abin da kuɗin eh, mutane ba to kaga ko tun da ya shiga asusun mutane sai suka ga cewa bai kamata a ce ka shiga wannan asusun ba to watan duk aiki ne in aka baka ya kamata ne sai ka duba ita menene dokan aikin take faɗa me ya kamata ka yi me ya kamata in yi me ya kamata kada in yi amma in ya zama cewa yau ka kwanta hagun ka kwanta dama kawai ka ga cewa ga kuɗi suna nan jibge a kusa da kai to kaga ko da ku yi bakwanta da gidan kurkuku. masu wurare a nan shirin zai dasa aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen hausa radio france international musamman ibrahim malam goji da ya taimaka wajen haɗa wannan shiri ni abdulrahman gamba ahmad ke cewa mu huta lafiya